This is the voice of America. The following program is in Hausa. Mun ji daɗi matuƙa da kuka samu cako shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20, 26, 31, 42 61. A Nijar ana jima a gidajen rediyo masu yawa irin su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya. A duniyar gizo ko muna wurare biyu ne na voahausa.com da sashen hausa.com. jama'a ina wunin ku Aliyu Mustapha na Sakwatari tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake ballo muku a wannan wuri a wannan lokaci domin gabatar muku da shirye-shiryenmu. Shin wai kun san yau ɗaya ga watan ɗaya na sabon shekarar da ta kama? wato a dunkule dai mu ga duk mugayen abubuwan da muka tabbata mun yi nasu abin ubangiji a can baya a shekaran da ta wuce mu kudura cewa za mu neman wa kanmu ɗaukaka promotion zuwa wajen allah a sabuwar shekara to sannan a birnin shehu na sokoto aka yi zaman sauraron ra'ayoyi na manyan 'yan majalisar dattawan najeriya na shiya arewa maso yamma lokaci ya wuce a arewa da mutum zai tafi ya je ya sayar da mu ya aske mana kanmu ba ma nan sannan kuma ya zo ya mana barazana we have no hidden agenda we have not come here with anything hidden under the table so that we can smuggle it into the constitution no wannan ba daidai bane wannan ko ba gaskiya bane su ba wanda suka yi sun san ƙarya suka yi wanda suka yi kuma sun san sun danka yau kuma muna son jin ta bakinku game da rawar da kuke ganin ya kamata a ƙirƙiro wa sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulkin Najeriya. Kada a bar su kawai a zaman iyaye kaɗai ba, saboda haka sai a shirya a bugu mana waya a biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shidda ɗaya tara sifili biyar huɗu takwas kada manta a saka plus one kafin a rabu ga waɗannan lambobin yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum saurari ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Leon Panetta ya ce jerin matsalolin da'a da aka gani tattare da wasu manyan kwamandojin sojin Amurka ba wai alamomi ne na taɓarɓarewar ƙa'ida ɓangaren sojin ba. A wata hirar da ya yi da wakilin muryar Amurka a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Luis Ramirez yau Alhamis, Faneta ya ce ya kamata hukumar soji ta sake nazarin hanyoyinta na koyar da ƙa'ida. yanzu muke fitowa daga yaƙe-yaƙen tsawon shekaru goma kuma a gaskiya ina ganin watakila zai amfanar idan muka sake nazarin yadda mukan tabbatar da cewa akwai da'a sosai in ji shi a yanzu haka babban kwamandan dakarun amurka da ke afghanistan janar john allen na fuskantar bincike saboda yiwuwar cuɗanya da wata mace ta hanyar da bata dace ba wadda kuma ke da nasaba da wata gazar zina da ta shafi tsohon shugaban hukumar leƙen asirin amurka cia david petros shugaban hukumar ta cia wanda ya yi marabus a makon jiya bayan ya amince cewa duk da aurensa ya yi lalatar shi ma tsohon janar ɗin soja ne jiragen yakin bani isra'ila sun yi ta auna wurare da dama na 'yan bindiga a zirin gaza kwana ɗaya bayan da wani makami mai linzami na isra'ila ɗin ya hallaka wani babban kwamandan ƙungiyar hamas an da ta mayar da martanin harbe-harben rokoki barkatai daga gaza zuwa cikin isra'ila ta yadda ɗaya daga cikinsu ma ya hallaka akalla 'yan isra'ila su uku a wani rukunin gidaje wanda kuma yasa jimillar mace-macen daga bangarorin biyu duka yanzu ta kai kamar sha biyar jami'an tsaron bani isra'ila suna gargaɗi ga mazauna unguwanninsu da su nemi mafaka a gini mai kariya daga mamai ko kuma a cikin cibiyoyin gwamnati yayin da suke jin kara usar an dai rufe makarantu a kudancin isra'ila din kuma ba a hada-hadar kasuwanci a wuraren cinikayyar da ba su wuce kamar kilomita 40 daga kan yaka gaza ba musamman a yau alhamis saboda tsoron harbe-harben mayakan falasdinawa jami'an amurka da na afghanistan sun fara tattaunawa a kan adadin dakarun amurka da za a bari afghanistan bayan ficewar dakarun yaƙi na ƙasa da ƙasa a ƙarshen shekara ta 2014 wakilin wato wakilan ƙasashen biyu sun tattauna kan yarjejeniyar tsaron bai ɗaya a yau dinnan alhamis a kabul babban birnin ƙasar jakadan afghanistan a amurka eklil hakimi shine ya jagoranci tawagar afghanistan mataimakin wakili na musamman kan al'amuran afghanistan da pakistan james walle shine ke jagorantar tawagar amurka a wurin tattaunawar wani bayanin haɗin gwiwa da ma'aikatar harkokin wajen afghanistan ta fitar ya bayyana cewa dukkanin ɓangarorin biyu sun jaddada cewa muhimman batutuwan da za a tattauna a kai na mutunta ɗiyauci da kuma muradun afghanistan manufar ta hada da karfafa dakarun afghanistan ta yadda za su iya tabbatar da tsaro a kasar da kuma kawar da ta'addanci to muna baku labaran duniya daga sashen hausa murar amurka a washington dc hukumomin lafiya a kasar uganda sun ce cutar ebola ta kashe mutane biyu wata daya bayan da hukumar lafiya ta duniya ta ce ai annobar ebola ta kau a kasar ministan harkokin wajen uganda ko wato christine ondua ta ga manema labarai wa alhamis cewa mutane biyu 'yan gida guda sun mutu sanadiyar cuta a gudumar luweru mai tazarar kimanin kilomita 50 da kamfala babban birnin kasar kun sha labaran duniya daga sashen hausa murya amurka a washington To bari mu yi sauri mu je ga rahoton mu na farko daga wajen Mustapha Batsari Amina kan shiga sabon shekarar Islama da aka fara yau. A yau Alhamis ɗaya ga watan Muharram na shekara 434 hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ke nuna mun shiga sabuwar shekarar musulunci. Wannan kalanda dai ita ce al'ummar musulman duniya ke amfani da ita wajen gane mahimman ranakun ibada kamar su azumi, aikin hajji da kuma idin sallah karama da babba. To ko ne mahimmancin wannan rana? Shak Ahmad Lemu tsohon alkalin alkalan jihar Niger kuma shugaban cibiyar yada addinin musulunci da ke aikinta a kasashen duniya ya yi ƙarin bayani. Kamar tuna ta zuwa ce cewa to abin da ya wuce ya wuce kowa kuma ya san abin da ya faru ciki da wanda shi kansa ko kowanne mu yayi na alheri da abin da kowanne mu yayi na sharri ina nufin da zunubi da lada. ba shakka wanda duk yake dan kasan nan da kuma ke zaune a kasan nan a shekarar da ta wuce yana cike da bakin cikin mugayen abubuwan da suka faru to ashe aka ce za mu shiga sabon shekara mutuna wasu fa ba su ga ƙarshen shekarar da ta wuce ba mu kuma da za mu shiga sabon nan za mu ga ƙarshen shekarar ran mu zai kai ko ba zai kai ba ta kai ba ta kai ba mun manta da zuwan tashin kiyama ne a nan hisabi yaya Allah zai yi da mu wato a dunkule dai mu tuba ga duk mugayen abubuwan da muka tabbata mun yi nasu abin ubangiji a can baya a shekaran da ta wuce mu kudura cewa za mu neman wa kanmu ɗaukaka promotion zuwa wajen Allah a sabuwar shekara na dukufa wajen yin aikin alheri da niyya da zuciyarmu da gabubbanmu da duk harkokinmu da mu. tuni dai gwamnatin jihar Niger ta bayyana sakon taya murna ga al'ummar musulmin duniya dangane da wannan rana. Alhaji Dallade Abdulhamid shine kwamishinan yada labarai na jihar. Mai girma gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ita gwamnatin jihar Niger kanta tana farin cikin wannan rana domin rana ce ɗaya ga wata na addinin musulunci na wannan shekara muna taya musulmi baki ɗaya na jihar Niger murnan ganin wannan rana da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi abubuwa na alkhairi wanda ba mu samu yi a bara ba saboda sha'anin mutum ajizi ne ita kuwa ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger ta yi amfani da ranar ne wajen ba da shawara game da mahimmancin zaman lafiya lafiya a tsakanin al'umma in ji babban sakataren ma'aikatar alhaji abdulhamid kadi kuta idan aka ce gwamnati ta yi wani kuskure ko ko ta wani abu da ya dace ba to akwai hanyoyi da ka'idoji da ake bi to a bi shi babu tashi hankalin musulunci babu rashin biyayya a musulunci wannan sako ne wanda manzo kansa sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma shi yake mutawa ga jama'a fata dai anan Allah ya bamu alherin da ke cikin wannan sabuwar shekara ta musulunci da muka shiga Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya To a gaida Mustapha Nasiru Batsari Amina, yanzu kuma sai Sokoto birnin Shehu inda Murtala Faruk Sanyina ke jira ya gaya mana yadda ta kaya a zaman da aka yi na jin ra'ayoyin jama'a kan canje-canjen da ake son yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Sakkwato birnin Shehu ce ta karbi bakuncin babban taron jin ra'ayoyin jama'a a kan gyaran kundin tsarin mulki na Majalisar Dattawan Najeriya a yankin Arewa maso yamma mai jihohi bakwai, inda gwamnatoci da hukumomi da kungiyoyin farar hula har ma da wasu ɗaiɗaikun jama'a suka gabatar da ra'ayoyinsu da shawarwari daban-daban. To sai dai al'amuran da suka fi jan hankalin taron sun haɗa da sha'anin ƙirƙiro ƙarin jihohi da kuma tsarin raba arzikin ƙasa da ke fifita wasu jihohi da aka ce suke da albarkatun mai. ko bayan zargin majalisar dokokin ta najeriya akan kulla makarkashiya a tsarin na raba arzikin ƙasa da ƙoƙarin ɓoye bayanai gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso yana ganin lokaci yayi da za a kawar da wannan tsarin na raba arzikin kasa wanda ya ce ba adalci a ciki to magana onshore show ba za ka ce rijiya da take mil 200 a cikin teku taka bace wannan ba daidai bane wannan ko ba gaskiya bane su ma wanda suka yi sun san ƙarya suka yi wanda suka yi kuma sun san sun danka yan majalisa wakilan mu a wancan lokaci aka kawo ko dai ba sani ba ko kuma an ba su abin goro suka ɗauki mataki wanda ya cutar da mu kuma wanda yake cutar da mu wanda suka ɗebi arzikin da ya kamata mu mu samu suka kai wa waɗansu jihohi wannan abu ne wanda yake ba daidai ba kuma ya kamata a arewa yanzu mu daɗa samun hanya ta tarihi lokaci ya wuce a arewa da mutum zai tafi ya je ya sayar da mu ya aske mana kanmu ba ma nan sannan kuma ya zo ya mana barazana to amma kuma shugaban majalisar dattawan najeriya david mark wanda ya halarci tsakiyar taron bayan ya buɗe wani irin sa a birnin ikko wanke 'yan majalisar ya yi daga zargin yin gaban kansu a maimakon ra'ayoyin jama'a wajen gyara kundin tsarin mulkin It is not for one section of the country to develop at the expense of another section of this country. Ya ce ba mu da wata manufa ta fifita wani sashen ƙasar na akan wani. Majalisar kasa ba ta da gurin ganin wani bangare yana amfana yayin da wani bangare kuma yake samun koma baya. We have no hidden agenda. We have not come here with anything hidden under the table so that we can smuggle it into the constitution no ba da wata manufa ta boye haka kuma bamu zo da wani boyen al'amari da muke son murƙusa shi a cikin kundin tsarin mulki ba magana nan da muke yi da majalisar dattawan nan da ke nan ba wai za su bayyana ra'ayoyinsu ba ne a za su tattara ra'ayoyin jama'ar su ne abinda kuma demokuraɗiyya ta ƙunsa kenan duk da yake an gabatar da bukatu na kirkiro jihohi biyu daga cikin jihar kano da wata kuma a jihar katsina da kuma sabuwar jihar kaduna dandalin tuntuɓa na arewa da wasu ƙungiyoyin jama'a na ganin hakan bai dace ba sardaunan sokoto alhaji abubakar alhaji shine ya gabatar da makala a madadin dandalin tuntuɓa na arewa ba mu yadda da a sake yin wasu states ba states sun isa otherwise abubuwan za su ya za a bata kuɗin mu wajen administration abin da ya kamata a yi in akwai bukata shine a creation more local government sunana dr hakim babu ahmed ni ina cikin kungiyar the code group a kamar da yadda ka ji yau dai a wurin nan muka ce mu kar ma a ƙara jiha ɗaya ko guda saboda jihohi banna ne kawai a Najeriya a yadda da suke ba su da amfanin komi sai dai su cinye kuɗin jama'a sai dai kawai duk abin da aka samu a yi kashe mu raba da tsakanin gwamnoni da 'yan makarabar shi mu so muke yi jihohin nan a maida su shiya shiya guda bakwai kenan kamar mu nan West da muke da jiha bakwai duk a kife su su zama jiha guda za ka ga za a samu za a tashi da jiha shida kenan a Najeriya. To sai dai kuma al'amura kamar cire kariyar hukuntawa ga shugaban kasa da gwamnoni da mataimakansu da cikakken samun yancin cin gashin kai ga kananan hukumomi da majalisun dokoki sun sami muwafakar amincewar mahalarta taron yayin da sha'anin sanya yankuna shida na Najeriya a tsarin mulki ya sami rashin karbuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a gaishe ka Murtala to muna fata kun shirya ku ba mu naku ra'ayoyi kan irin rawar da kuke son na gargajiya su taka a cikin canje-canjen da ake batun za yi wa kundin tsarin mulki kafin mu je gaba ga wannan. Sashen Hausa na murya Amurka na farin cikin gabatar muku da wani sabon shiri mai suna himma ba ta gargo. Shiri mai dauke da cikakkun bayani kan rayuwar mutanen mu na kasashen Afirka da yadda suke samun nasara a sana'o'insu da ayyukansu a kasashen waje. Gaskiya wanda ke zan ni ne dan Afirka na farko da na fara samun wannan kyauta. Uwar rago ake wajaje. gwani kuwa? Sai san barka. Rago rago bai taɓa samun bai taɓa samun wani ci gaba a duniya. Za ku ji hirar labarai masu ban sha'awa da ban mamaki da ƙarfafa gwiwa na gwagwarmayar da waɗannan 'yan Afirka suke yi da kuma yadda suke cimma nasara a fagen su na aiki ko sana'a. Wannan sabon shiri na Himma Bata Garogo zai zo muku ne kowace laraba shirinmu na karfe hudu na la'asar. Himma Bata Garogo. Babu daɗi To ko bayan wannan shirin na hima ba ta rago akwai shirye-shirye sababbi da dama da za ku ji muna gabatar muku shirin kamu muku su yanzu ga wannan dan shakada da shi. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. ban sani ba 'yan mai sauraro ka tana lokacin da sarakunan gargajiya suke rike da gidajen kurkuku da haraji da 'yan sanda da sauransu wanda yanzu ba su da shi yanzu maganar shirye-shiryen canjin kundin tsarin mulkin nan da ake son a yi kuna ganin wace irin rawa ya kamata a samu musu su yi domin a tabbatar da ƙara sanin cewa ba iyayen jama'a kaɗai ba ne suna da aikin yi bari mu share fage a yola alo hello mutane yola an ce akwai kira daga yola to babu to kamar yadda na ce kun san ana ta zama ana daukan ra'ayoyin jama'a kan abubuwa daban-daban da suka hada da wato su batun sarakunan gargajiya din da batun karin jihohi da sauransu to mu za mu ɗaukar waɗannan abubuwan daban-daban amma yau magana sarakuna muke so mu fara da ita yola bata samu babu mu je ibadan ko ibadan ɗin ita mata rikice ne to kuna jin da um, irin matsalolin da muke samu na wayoyi kamar yadda muka ce idan kuna so ku kira mu a tabbata sau da yawa mutane suna kukan suna kokari su samu ba su samu mutu yadda ake buga wayar ne ta ba a samu idan kana so ka buga america dole sai ka yi plus one ko kuma 001 sannan sai ka buga ita lambar lambobin mu kamar da muka faɗa muku guda biyu ne shida wato biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas kafin ka buga wannan lambobin sai ka sa plus to ba mu samu yola ba ba mu samu ibadan ba bari mu gwada jiga mu gani ko ta tsaya halo halo alaikum alaikum kana magana da lawan dan gamba gagarawa jihar jigawa najeriya bayan lawan barka da dare me ya ra'ayinka game da abin da ya kamata a sawa sarakuna cikin kundin tsarin mulki ko a kyale su yadda suke ne eh gaskiya ne a ra'ayina ya kamata sarakunan nan tun da iyayenmu ne su duba su tausaya mana su duba yadda halin yadda kasa take eh su gaba da rike mu da adalci amma lawan magana da muke shine kana ganin ya kamata bayan zama iyayen jama'an nan a ce yau ga wani takamaiman aiki da za a cusa a cikin kundin tsarin mulki a ce shine aikin sarakuna ka san ada suna da ayyukan yi eh haka ne malam aliyu ya kamata a ce an samu wani aiki na musamman an basu domin su kare rikin kamar me kamar wani aiki kake gani ya kamata a basu na malon kada jina? na alo to malon ya bace kuma kafin kafin sannan bari mu je jama'a mu ji wane ne a da halo halo ina mutanen jama'ar ne to ban sa abin da ya samu wayoyin najeriya da sauran wayoyin da mutane suke kokari su kira ba har yanzu ba mu samu sa'ar bayan shi ma da lawan daga jigawa ba mu samu wani wanda ya samu shigowa ba domin ya bayyana mana ra'ayi game da wannan ah, rawa da ya kamata sarakunan gargajiya su taka ah, mun san cewa har yanzu sarakunan gargajiya ba karamin muhimmanci suke da su a wurin jama'a ba tun da har yanzu duk da cewa ba sa cikin kundin tsarin mulki dai takamammu rigingimun jama'a da harkokinsu da lalurorinsu da duka abubuwan da sukan tusgo akan kwasa a kaiwa su sarakuna halo a wane ne daga plato ne to kaga kashe rediyon ka tukuna don na ba ma jin ka muna jin rediyo eh, mun san da muke ya kamata mu kashe kashe rediyon ka tukuna sannan ji ra'ayinka to ga mun sunan ka tukuna to me ra'ayinka hanyar ba kyau ra'ayina shi ne ya kamata gaskiya sarakunan gargajiya ya sanya su daga cikin wannan tsarin mulki wacce ka da kana zuwa lafiya a kusan Najeriya rashin cire su da aka a kan eh. gabatar da shugabanci da to sai daga baki ta samu tashi hankulin nuka hmm. a da ya kasance idan mutum bako ne hmm. ya zo shi anguwa to wani ya sani sarki zai iya sani amma da gaba da ka cire su aka cire hannayensu eh. a cikin ta samun matsala kwarai da gaske wannan magana da kai tana da muhimmanci kallon bakin da ke shigowa gari musamman halin da ake ciki yanzu a duniyar nan ta eh, shara ta dade ka shirya abin da ake taba ma amma insha Allah rabbiya ka sa su daga cikin don Allah sa da muna sare za a samu to amma amma kamar wani aiki takamamme kana har yanzu har yanzu akan gaya musu wata kila wani lokaci amma idan za a sa su a kundin tsarin mulki wani aiki ya kamata a ba su aikin kula aikin tsaro ko aikin ilimi ko aikin haraji ko aikin ne kamata ba su bangaren kamar yadda aka ba su bangaren kiwon lafiya eh. ko ba eh. ka ba kaga ba su wajen babban da ya shafi health wajen allurar zakati hmm. ya kamata a ce bangaren ilimi ma a sa su to ma da to bari mu je Lagos halo halo assalamu alaikum wa alaikum salam waye ma Musa ne daga Lagos mana Musa barka da dare wani aiki ya mm. kamata a ba sarakunan na a cikin kundin tsarin mulki ya kamata sarakuna a ba su suma matsayi na musamman saboda su ne uwayen kasa eh kamar wani irin matsayi na san iyayen kasa ne amma wani eh, matsayi ya ba su dai kamar yanzu in su ne suna kula da talakawa da sun fi irin kananan hukumomin banza wanda banza da wayi wanda kullum eh, a cikin wayi eh, magana wasu kanana kananan hukumomi ne amma ba su da ma'amfani. amfani gara ma a ba su sarakuna ne su kula da talakawa kamar da tsaya tukuna tsaya kana nufa a kwace aikin shugabannin ƙananan hukumomi a ba sarakuna ko ba su da ma amfani ƙananan hukumomin da ka gan su ba su da amfani kawai ma talakawa ya ka da su da dangin su ne kawai amma malamu ya kamata ma a ba a ba dai a ba da su sarakuna yawwa malam musa na gane na fahimta abin da ake faɗi to mun gode to bari mu je azare daga Legas halo yawwa wane ne azare Ni Ahmadu ambasada ne da zama yake maka magana. To Ahmadu mai sunan sallauna ya za a yi da sarakuna ne? To ai sarakunan gargajiya an riga an watsar da darajar su. Inda aka ce chairman ya fi hakimi daraja, mm. aka ce gwamna ya fi sarki ya fi sarki yanka daraja an watsar da darajar su wanda rawa za su iya taka a to yo ai shine ake nema a tsayan tukuna a a mala amadu ai shine ake neman gyara yanzu eh? yanzu idan kana so a gyara abin da ake ciki kamar da kace an walakantar da su ta me ya kamata a yi musu ne a cikin kundin tsarin muke a ba su wani aiki a ba su darajar su kamar yaya wani aiki ya kamata a ce gashi sarakuna suke yin sa suna sama da gwamnoni suna faɗan abin da ya kamata don sun suke rike da talakawa gulamomin su masu angoni mala amur abin da nake so kai mun tunani jimana abin da nake so kai mun tunani shine wannan wani bako ne ya zo su sun sani yawa na amma da aka da su abubuwan da yake faru wannan wannan ba zai iya kansa ba ba zai iya kansa ba eh. an wazar da a mutane abin da nake cewa malam kana ji na ko jima na saurare nika ji saurare ji ni yawa abin da nake cewa ka san a can da akwai lokacin da aka yi da da haraji da 'yan sanda da harkar tsaro da gonaki da auraraki da waye duk sarakuna ake kwasa ana kai wa'annan yanzu idan an tambaye ka aka ce ga wani aiki ɗaya ko biyu me ya kamata su yi hello kana ji ina jin ka kaduna ne ko azare ce kaduna ok to mu je wane ne da kaduna eh birnin gwari local government ka? Suna na tukur tukur to malam tukur ba ni ra'ayinka me ya kamata a yi da sarakunan gargajiya ni a ra'ayina hmm. sarakuna a bar su a matsayinsu a ƙara musu sai girma ta yaya za a kara musu girma bayan wanda suke da shi amma aiki ne ba sa da shi a cikin kundin tsarin mulki shine muke son cewa wanne ya kamata a ba su to a shigo da su cikin tsarin mulki a ba su fawa a ce sayan sarki zai fita ba yi daidai chairman na ya sani ba ko gwamna na ya sani mm. kuma ya ba da a ba shi kuma karfin da zai ba da umarni wanda zai ce ayi kaza a bar kaza a gwamnatin amma kana jin tukur kana jin wani yanzu ya gama cewa ya kamata a kwace ayyukan shugabannin lokal gama a basu ka yadda haka a karɓi ayyukan lokal gama a basu wannan bai kamata ba hmm. to da to bari mu bar malam tukur a kaduna mu cilla zuwa yola halo eh, to kai ma muna jin ka wane ne eh gazar to ba ni ra'ayinka eh, ba ni ra'ayinka game da batun sarakunan nan eh, a gurguje wato sarakuna ne a da da me a basu da me um, ba sa ba da ya faru ga lambar wannan bawa Allah da ya kira mu daga Yola amma dai mun daina jinsa ko ta dauke ne ko me faru Allahu alamu amma dai ah, mun gode wa waɗanda suka riga suka kira akan wannan batu kamar da nace za mu yi ta kawo muku wasu daga cikin batutuwan na 40 da wani abu da ake kawo jama'a suna bayyana ra'ayoyinsu ta wannan hanya mu ji ra'ayoyinku kai wanda suka kira mun gode To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. shugabannin islama a ethiopia sun samar da sababbin mambobin kwamitin zartarsuwa da ke kula da harkokin islama a kasar da ke kusurwa afirka wannan sanarwa na ramin biyar ga watan nuwamba ya zo ne bayan wata gana mai tsawo domin warware matsalolin rabuwar kan al'umma na musulmi a wannan kasa Ƙasar Amurka ta yi maraba da waɗannan membobi kuma mun imanin cewa dama ce ta wakiltar manufofin musulman Ethiopia tare da yin komai da kowa kuma a fili. har wannan kungiya ya zo ne bayan zanga-zanga da dama da aka yi a watannin da suka wuce waɗanda suka jawo kai ruwa rana tsakanin mutane da jami'an tsaro har aka tsare sama da mutane guda ɗari a ciki har da sanannun malaman islama guda tara da yawa daga cikin mutanen da suka yi zanga-zanga sun yi korafi kan cewa gwamnatin ethiopia na tsoron masu tsatsarar ra'ayin islama ne saboda abin da ke faruwa a makociya somalia kuma ta yi kokarin sa hannu a zaben kwamitin zartarsuwa domin kawo masu sassaucin ra'ayin islama waɗanda ake kira al'abash yayin da mafi yawancin musulmai a wannan wuri 'yan sufi ne saboda hannun da suke da shi a zanga-zangan ana zargin wasu masu zanga-zanga da laifi a ƙarƙashin dokokin ta'addanci na somaliya kafin a kai su gaban alkali kuma waɗannan tuhume-tuhume da aka yi wa mutanen addinin islama a ethiopia na nuna raguwar 'yancin addini ne amurka na kan abin da ke faruwa kuma muna ba da ƙarfin gwiwa ga duk 'yan ethiopia da su girmama duka addinai. wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla kuna tare da sashen wasu murya amurka a washington ga labarin mu a Sakataren tsaron Amurka Leon faneta ya ce jerin matsalolin da'a da aka gani tattare da wasu manyan kwamandojin sojojin Amurka ba wasu alamomi ba ne da ke nuna taɓarɓarewar ƙa'ida a ɓangaren na soja. A wata hirar da ya yi da wakilin muryar Amurka a hirkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Luis eh, Ramirez a yau Alhamis, Faneta ya ce ya kamata hukumar ta soja ta sake nazarin hanyoyinta na koyar da ɗa'a. Jiragen yakin Isra'ila sun yi ta auna wurare da dama a na ‘yan bindiga a zirin Gaza kwana guda bayan da wani makami mai linzami na Isra'ila ya hallaka wani babban kwamandan ƙungiyar Hamas. An yi ta mayar da martanin harbe-harben rokoki daga Gaza zuwa Isra'ila ta yadda ɗaya daga cikin rokokin ya hallaka ‘yan Isra'ila uku a wani wato jerin wato rukunin gidaje. a gaishe ka karamin mai kahon karo jama'a abin da ya sauka a wannan lokaci a wannan dare a wannan rana kenan ta alhamis sai gobe da safe idan allah ya kamu karfe shida daidai na safe agogon najeriya nijar kamar da caji karfe biyar agogon gada za mu kawo muku shirin mu na farko karfe 8 mu kawo muku shirin mu na biyu a madadin dukkanmu a sashen hausa murya amurka musamman shi ibrahim kalmasi garba da wanda ya bada umarni tafera ji tafera aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muna fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan namu da lafiya sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.